Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin biyar ga watan Disamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Alheri da kanun labarai. baba 'yan bindiga sun yi garkuwa da waɗansu mutane goma sha tara bayan sun kai hari a wani masallaci da ke arewa maso gabashin najeriya kamar yadda 'yan sanda suka bayyana shugabannin kasashen yammacin afirka sun ce za su kafa wata tawagar wanzar da zaman lafiya ta shiya da nufin taimakawa kasashen da ke fama da matsalolin tsaro kana sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa jiya lahadi cewa takunkumin da kasashen yammaci suka kakaba wa rasha na ƙara tasiri kowace rana kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji tattaunawar da muka yi da ɗin takarar jam'iyyar nnpp rabiu musa kwankwaso wanda ya kammala ziyara a nan amurka kuma ko a haka muka tsaya mu mun kai ga nasara girman kan pdp da girman kan apc har aka zo yanzu ana cewa da su ba wanda zai iya cin zaɓe kai tsaye to mun kaga a nnpp mun yi nasara kenan sai mu gode wa allah manyan kwamadojin sojojin najeriya ko na gudanar da taro a birnin sokoto a kan sake duban yadda za su tinkari matsalar tsaro a najeriya mu gani a kasa cewa jami'an tsaron mu sun fito da wasu hanyoyin sabbi sannan kuma a nuna mana cewa zaɓe da za a yi nan ba zai wargaza ƙasar nan ba bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Nejan Najeriya ta tabbatar da sake tsugunar da mutane da 'yan bindiga suka yi sanadin barin mahallansu kamar kowace safiyar litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wadda sarfila hashim gumar zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a ji kashin farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantowa alheri grace abdu 'yan bindiga sun yi garkuwa da waɗansu mutane goma sha tara bayan sun kai hari a wani masallaci da ke arewa maso gabashin najeriya kamar yadda 'yan sanda suka bayyana jiya lahadi maharan sun kai hari a masallacin da ke ƙauyen mai gamji a jihar katsina lokacin sallar lisha rana asabar suka yi garkuwa da mutane bayan da suka buɗe wuta suka ji wa limamin masallacin da kuma wani mutum rauni bisa ga cewar gambo isa kakakin rundunar 'yan sanda a jihar ya bayyana cewa an yi wa mutanen biyu da suka ji rauni jinya a asibiti ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai sun addabi jihohin arewa maso yammaci da kuma tsakiyar ƙasar inda suke wawashe kaddarori da sace dabbobi su kuma yi garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa yayin da suke kone gidajen jama'a bayan sun wawashe sun kwashi ganima watan da ya gabata 'yan bindiga sun kashe mutane goma sha biyar suka kuma jiwa da dama rauni a waɗansu hare-hare da suka kai a ƙauyukan jihar kaduna da ke makwabta bisa ga cewar hukumomi. shugabannin kasashen yammacin afirka sun faɗa jiya lahadi cewa za su kafa wata tawagar wanzar da zaman lafiya ta shiya da nufin taimakawa kasashen da ke kungiyar shawo kan matsalolin tsaro da kuma mai da doka da oda a yankin da ya fama da juyin mulki a cikin shekaru biyu da suka shige kasashen yammacin afirka ta tsakiya sun yi kokarin daidaita lamura kasashen da suka yi kaurin suna ta yawan juyin mulki. sai dai kungiyar ta ecowas tana bukata su kara kokari wajen kara karfin gwamnatocin da aka kafa bisa tsarin demokuraɗiyya da ke kungiyar kungiyar ecowas ba ta yi karin haske a kan yadda za a kafa rundunar ba sai dai ta ce manyan jami'an tsaro za su gana wata mai zuwa domin shata tsarin aikin rundunar shugabannin kungiyar ta ecowas sun kuma bayyana damuwa dangane da ci gaba da ɗaura sojojin kasar ivory coast goma shida a mali suka kuma yi kira ga hukumomin mali su saki sojojin kafin ƙarshen wannan shekarar dangane da kasar gini kuma shugabannin sun yi kira ga hukumomin soji su tattauna ba tare da ɓata lokaci ba da duka bangarori da suka hada da jam'iyyun siyasa da kuma 'yan siyasan suka kuma nuna matukar damuwa dangane da matsalar tsaro a burkina faso inda aka yi juyin mulki a watan oktoba sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa jiya lahadi cewa takunkuman da kasashen yammaci suka kakaba wa rasha na ƙara tasiri kowace rana lamarin da ya sa yake ƙara zama da wuya ƙasar ta iya samun makaman ci gaba da yaƙi a ukraine blinken ya ce shingen cinikayya da amurka da abokan ƙawancenta suka kafa ya sa rasha ta kasa sayan kayan aikin da take bukata domin kera ƙarin makamai da za ta maye gurbin waɗanda aka lalata a bakin daga a ukraine ko kuma waɗanda aka tilasta wa dakarun na moscow gudu su bari sakamakon matsin lamba da suka fuskanta daga ukraine jami'in diplomasiyan ya shaida wa shirin tashar talabijin ta cnn state of the union cewa yakin yana ƙara tsada kullum na wayar tana ƙara yawa kana tana ƙara yi wa rasha yawa a kowace rana ya ce abokan ƙawancen ƙasashen yammaci suna neman hanyoyin ƙara tsaurin takunkumin da nufin yi wa tattalin arzikin kasar rasha da kuma yakin da take yi zagon kasa blinken ya zargi rasha da kuntata wa jama'a a lokacin hunturu ta wajen zafafa kai hare-hare a 'yan makonnin nan to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an jima kaɗan alheri za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya dan takarar jam'iyyar npp nnpp a babban zaben najeriya da ke tafe dr rabiu musa kwankwaso ya ce jam'iyyarsa ta yi karfi har tana gogayya da pdp da apc dan takarar da ya kammala ran gadi a kasashen faransa da amurka bisa gayyatar da mahukuntan kasashen suka masa ya ce sun yi tattaunawa da kasashen akan batutuwa masu muhimmanci a fannin mulki da kuma ci gaba ga dai tattaunawarsa da abokin aikin muhammad hafiz baballe mushi mitin ɗin dai kashi-kashi ne a gurare daban-daban akwai wannan gurin da ake cewa farin gida white house kenan inda shugaban ƙasa yake kuma lokacin da muka zo ma muka yi sa'a shugaban na faranshi shi ma yana nan a cikin wannan gida kuma bayan wannan mun tattauna da shugabanni na sassa daban-daban a wajen wannan gida kuma duka dai akan abin da yake ya shafi harkokin da suka shafi mulki da abin da yake ya shafi tsaro da abin da yake ya shafi harkokin ilimi da sauran abubuwa dai waɗanda suke muhimmai musamman kuma yadda ake sa ran za a yi zaɓe lafiya a gama lafiya wanda ya ci zaɓe a bashi a zauna kamar yadda aka yi canjin gwamnati shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a Najeriya. Wannan an tattauna kuma sun ba da alkawarin nan a Amurka za su ba da gudunmawa musamman a wajen hukumar zaɓe da sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu a nan a Najeriya. To, yauwa akwai masu hasashe sun yi hasashen cewa a cikin 'yan takarkarin da ake da su wanda suke takarar shugaban ƙasa ana ganin babu wanda zai samu kaso 25 a duka wato kamar yadda hukumar zaɓe ta tsara na cewa sai ka samu kaso 25 na jihohi 24 wato biyu bisa uku sannan kuma ka samu yawan ƙuri'u sannan za ka lashe zaɓe sun yi hasashen cewa suna ganin babu wanda zai kai gaci har sai an tafi zagaye na biyu ban sani ba ko akwai wani shiri na yin haɗin gwiwa da wata jam'iyya a cikin waɗannan manyan jam'iyyu da suke takara? To haka dai ainihin suke faɗa kuma haka ma waɗansu mutane suke faɗa kuma mu muna jin su kuma ko haka muka tsaya mu mun kai ga nasara. Girman kan PDP da girman kan APC har aka zo yanzu ana cewa da su ba za su ba wanda zai iya cin zaɓe kai tsaye. To mun kaga a NNPP Ah, mun yi nasara kenan sai mu gode wa Allah kuma mu a jam'iyyar nnpp za mu iya yarda da su a yau amma in allah ya yarda ka rubuta kuma na fatan jama'a su rubuta irin yadda muke samun ci gaba kullum muna samun nasara saboda kullum su rushewa suke yi saboda shekarun nan goma sha shida da suka yi na pdp da shekara takwas nan na apc shekara ashirin da hudu wannan shekaru su ne manya-manyan matsalolin najeriya da muka ciki a halin yanzu saboda haka kullum kwanan duniya ƙasa suke yi kullum kwanan duniya nasara muke samu saboda haka muna sa rayin allah da a cikin watannin nan kusan uku daga nan zuwa ashirin da biyar ga watan biyu in allah ya yarda za ka ce na faɗa maka wannan jama'iyya ta mu ta nnpp wacce take kwata-kwata yanzu shekarar muka iya cewa takwas amin watanta wa takwas amma yanzu gashi ta zo kafada da kafada da wa'annan tsofaffin da suka ruguza mana ƙasa. Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ɗan takarar jam'iyyar NNPP kenan a tattaunawarsa da Baballe. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga alheri da ci gaban labaran duniya. Shan kashi da kasar Senegal ta yi a hannun Ingila jiya Lahadi ya dishe begen da Afirka ke yi na cin kofin a gasar cin kofin duniya da ake gudanarwa a Kata. Sai dai 'yan cirani da ke aiki a kasar waɗanda suke kallon gasar a wani wuri na musamman da aka gina domin 'yan kallo. Har yanzu suna hankoron samun alheri mafi girma wato ci gaba da aiki a kasar bayan an kammala gasar. da doke senegal da aka yi da ci uku da nema a filin wasan albayat ya zama kenan maroko ce kasa ɗaya tilo ta nahiyar afirka da ta rage a gasar sai dai a wani gari da ke tazara kilomita 60 da filin wasan waɗansu 'yan afirka magoya bayan 'yan wasa suna hangen wani alheri da ka iya biyo bayan wannan gasa kata ta fuskanci suka mai zafi daga kungiyoyin kare hakkokin biladama sabili da rashin kyautatawa ma'aikata waɗanda galibi 'yanci rani ne ma'aikatan da dama suna dogaro ga waɗanda suka ɗauke su aiki su kyale su su ci gaba da zama a kata kuma burinsu shine su ci gaba da yin aiki a wannan ƙasa. a gaida alheri abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu yanzu haka dai baki ɗayan manya-manyan kwamandojin rundunonin sojan najeriya sun hallara a birnin sokoto inda an jima kaɗan babban hafsan hafsoshin mayakan ƙasar zai jagoranci wani babban taro na sake nazarin yadda mayakan za su tunkari ƙalubalen tsaro a sassa na ƙasar ga dai hassan kai na da ƙarin bayani The Chief of Army Staff Annual Conference review ongoing operational engagements Mai magana da yawun rundunar sojojin Najeriya kenan Brigadier General Clement Nwachukwu ke wa 'yan jaridu karin bayani akan babban taron da baki ɗayan manyan kwamandojin sojojin Najeriya suka fara a birnin Sokoto. karkashin jagorancin babban hafsan hafsoshinsu laftanar general faruk yahaya taron wanda zai sake bitar tsarin irin yadda ake tunkarar kalubalen tsaro a baki ɗayan najeriya kazalika zai kuma bai baiwa sojojin damar ɗaukar sabbin matakai da ka iya kaiwa da samun nasarar da suke hankoro a daidai lokacin da babban hafsan mayakan najeriya faruk yahaya zai ganawar keke da keke da manyan kwamandojin rundunoni daban-daban na mayakan kasar da kuma sauran kwamandojin da ke jagorantar fafatawar da mayakan ke yi a sassa daban-daban na najeriya on enhancing nigerian army activities and operations to ko masana ke fatan ganin ya fito a wannan taro Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu wani mai sharhi ne a Najeriya. Abin da za mu so mu ga ya fito a wannan taro shine sabon tsari da zai dakile a waɗannan matsaloli da ke addaban mutane. Ki da irin waɗannan abubuwa ba fitowa za ka yi ka nuna ga yadda za ka yi ba amma a kwantar mana da hankali kuma mu gani a ƙasa cewa jami'an tsaron mu sun fito da wasu hanyoyi sabbi sannan kuma a nuna mana cewa zaɓe da za a yi nan ba zai wargaza ƙasar nan ba. Akwai wasu da suke ga dole ne su ci in ba su suka ci ba ba za a zauna lafiya ba. Honorable Kabiru Garba wakili ne a majalisar dokokin jihar Sokoto mai wakiltar mazabar gada ta gabas a gabashin Sokoton da ke fama da ja'ibar 'yan bindiga daɗi. abin da kamata su mai da hankali a kansu shine a zaman na sojojin najeriya waɗanda allah ya ba haƙƙi domin kariyar rayuwar al'umma da dukiyoyinsu to su sake tunanin ya aka ba su training na zaman su na sojoji saboda yan kaddiba yanayin abubuwan da ke kawo matsala yanzu kamar aikin na soja yana da matsala ba irin can farko yanda yake ba kaga wannan dole sai sun sake tsaya sun yi tunani akan soja soja ne ko ina a duniya kuna da kwarewan da za su iya tunkara kowane irin dan ta'adda amma da hankali a ga cewa yaya za a yi a saman musu kayan yaƙi su kuma su tunkari wannan ta'addancin da ake domin a samu nasara sai abu na biyu yana da kyau muna da uwayen ƙasa uwayen ƙasar nan da muke da su a saka su cikin wannan taron domin wannan zai ƙara ba da taimako sosai ga samun nasara yanzu dai abin jira a gani shine irin tasiri da wannan taro zai yi a kokarin da sojojin ke yi domin tabbatar da tsaro a cikin gida hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan Maina kaina da wannan rahoto. Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ba da tabbacin sake sugunar da mutane da tashin hankalin 'yan bindiga ya raba su da mahallansu a jihar. Bayanai dai sun tabbatar da cewa akwai ɗaruruwan mutane da suka bar garuruwan su saboda tashin hankalin 'yan fashin daji masu satar mutane domin samun kuɗin fansa. a lokacin da yake jawabi a wurin bikin bada sanda ga sabon sarkin kagara gwamnan jihar neja alhaji abubakar sani bello ya ce za su ci gaba da baiwa jami'an tsaro goyon baya ga jawabin nasa a cikin rahoton da mustapha nasir batsari ya aiko mana saboda nan da lokaci kaɗan in Allah da komai zai koma daidai a ƙasar kagara mutane za su koma gidajensu za su koma gonakinsu arzikin ƙasa kuma zai dawo insha Allah. A nashi gefen sabon sarkin na kagara da ta sha fama da wannan tashin hankali na 'yan bindiga Alhaji Ahmad Garba a Attahiru na biyu ya ce matsalar rashin tsaron ya durkusar da tattalin arzikin yankin, a saboda haka suna buƙatar gwamnati da ta sake duba yankin da idan basira. Muna mika kokan baran wannan masarauta da mai girma gwamna da ya sake ƙara dantsin shi domin farfaɗo da tattalin arzikin wannan masarauta. Daga bisani dai mun ji ta bakin wasu daga cikin 'yan masarautar ta kagara musamman akan ci gaba da aka samu ta fuskar tsaron. wanda ya ba da dama aka gudanar da wannan taro na ba da sandar. Sunana Muhammadu Shahabuddin Isa ni ne tafi da kagara. Lallai kam ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Wanga kasan ta ga iftila'i iri-iri na rashin tsaro musamman ma sha'anin mutane ga masu aiki da bindiga. Amma Allah da ikonsa da addu'a da jajircewan shugabanni wallahi abubuwan yanzu an sami sauƙin su kwarai da gaske. Sunana Ibrahim Ahmed Ushama sarkin yakin kagara. Yanzu ana bukunkuna ana a kagara daura aure suna da duk wani irin taro da kaga zato ana yi ana yi ya sa kuma wannan taro na ba sarki sanda aka samu yin shi shi ma dai shugaban karamar hukumar rafi alhaji ismaila modibbo ya yi karin haske akan bakar ukubar da suka sha daga hannun waɗannan mahara wannan yanki namu an kai lokacin da bilahil azim magidanta ma wasu sukan manta su maza ne sai in sun je fitsari saboda yawan tashin hankali da mutanen nan suka kai an kai lokacin da in ka fita ka je mena headquarter da ka ce zaka je ka gara mutane zaka ga suna gaisuwa da kai ne kawai kamar suna ganin kai ka riga ka ma tafi kenan a yanzu dai gwamnatin ta sha alwashin mai da hankali wajen yaki da muggan mutanen nan da ake kira informa masu bayyana wa 'yan bindiga bayanan sirrin jama'a mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria a gaida mustapha nasiru batsari da wannan rahoton Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkan da shirin ciki da gaskiya da kan bukadin waɗanda aka zalunta ta ɓangaren gado, aikin gwamnati da ma waɗanda suka yi ritaya da ya sauransu. hakanan shirin na duba batutuwan kare haƙƙin ɗayan adam da yaƙi da cin hanci da rashawa a yau za mu duba ƙorafin ma'aikatan hukumar wutar lantarki a najeriya kan zargin zamba cikin aminci ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi lahashin gumel sabon shirin zai shiga hukumar samar da wutar lantarki ne ta najeriya tcn bayan duba batun tsaffin ma'aikatan hukumar a tsohon hukumar phcn da aka sallama daga aiki tun shekarar 2013 ba tare da biyan haƙoƙi da dama ba ma'aikatan hukumar sun rubuta ƙorafi da shirin nan ya samu kwafi kan zargin ɗaya daga manajojin hukumar mai kula da sashen ayyuka injiniya joseph Turoma almajiri da neman bin ta bayan gida wajen nemo ƙirƙiro mukamin darakta mai cikakken iko na ayyuka da zai ba shi damar ci gaba da aiki ba katsalandan. Ma'aikatan a korafin da manyan jaridun Najeriya suka wallafa sun ce kirkirar mukamin ya yi hannun riga da dokar kafa hukumar ta dubu biyu da biyar. Kazalika a takarda da ma'aikata masu korafin suka damƙa hukumar yaƙi da cin hanci ta ICPC sun zargi injiniya Joseph Chiroma da shirya horarwa ga ma'aikata ba tare da tafiya koyon horon ba don rubda ciki kan kuɗin. hakanan sun zarge shi da haɗa baki da wani kamfanin ƙasar china da bai kware ba wajen kwangilin layin wuta wanda ya taso daga mando kaduna zuwa rimin zakara a kano inda suka yi zargin an tsara ba da tukucin dala miliyan 1.5 da biyar da hakan ya hana kamfanin transtrail lightning limited samun aikin mun tuntuɓi injina joseph turoma wanda da farko ya amince zai martani kan zargin amma daga bisani ya ci gaba da yin magana a lokuta daban-daban da aka tuntuɓe shi. Yana mai cewa babban daraktansa da ministan wuta ne za su kare shi ko sun san irin aikin da yake yi. Kazalika ya ce ba zai so yin magana ba kan mutanen da bai san ko su ne ba. Babban sakataren kungiyar kwadago ta kamfanin TUC Kwamarar Nuhu Abayo Toro, wanda kungiyarsa ce ke kula da manyan ma'aikatan TCN ya ce za su gudanar da bincike kan zargin. kuma ba za su yi ƙasa a gwiwa wajen ɗaukar matakin da ya dace ba. To alhamdulillah kungiyar kwadago ta TUC a ƙarshen shugabancin Comrade Engineer Festus Osifo na farko tana tir da wannan yunkuri da wannan ma'aikaci na gwamnati yake kokarin yi ya mai da hannun agogo baya. Wannan ba daidai ba ne, zalunci ne, kuma kungiyar kwadugo ta tuc za ta kalubalance shi har sai da karfin mu ta kare domin ba daidai ba ne ka yi ƙoƙarin canja salon tafiya a tsakiyar tafiya abu ne wanda ba na mu amince da ita ba domin mun sani zahiri suna yi ne domin son zuciyarsu suna ƙoƙarin tabbatar da wata ajanda ne nasu wanda ta saba wa ka'idan aiki a najeriya ga baki daya saboda haka muna magana da ƙungiyarmu da take kulawa da ma'aikatan tcn da kuma ma'aikatan wutar lantarki ga baki ɗaya na najeriya saec kuma muna tare da su ɗari bisa ɗari za mu tabbatar cewa wannan hanyar da shi wannan ma'aikaci yake kokarin ɗauka ba ta haifi ɗa mai ido ba insha Allah. wato su ma'aikatan suna nuna kamar akwai matsaloli ma da suka shafi amfani da ofishi da shi wannan babban manaja na sashen ayyuka to shi joseph almajiri ciroma yake yi wanda ya shafi ko hulɗa da 'yan kwangila ko ƙara wasu abubuwa yanzu bayan nazarin waɗannan takardun wani mataki da ɗauka to alhamdulillah mataki na farko shine za mu yi ƙoƙarin mu samu zama da shugabannin tcn ɗin ita kanta baki ɗaya gwada musu cewa wannan yunkuri da shi wannan bawan Allah yake kokarin yi ba mu amince da shi ba domin yunkuri ne da zai take hakkin wasu da zai tabbatar da rashin adalci da zai kuma jawo saɓani tsakanin ma'aikatan da kuma kungiya da mu ma mu kungiyar kwadugo ga baki daya a najeriya domin kungiyar kwadugo kana sanar cewa an gina ta ne akan adalci akan kare hakki kuma shine ummin aba'isin dalilin da ya sa ba za mu yadda da wannan yunkuri na wannan ma'aikaci ba saboda haka za mu tunkare su za mu zauna da su mu gwada musu yadda aka yi kure kuma rashin mu da abin da yake yi da abin da kuma yake kokarin yi kuma mu ba su wa'adi mu ba su lokaci kalilan su tabbata sun gyara in ba su gyara ba ina so in tabbatar maka da cewa kungiyar kwadugo za ta tsauran mataki a kansu na tabbatar da cewa an yi adalci kuma da tsoro mun ga sun rubuta korafi zuwa ofishin ministan harkokin wutar lantarki sannan kuma sun rubuta zuwa ga hukumar yaƙi da cin hanci tsakanin ma'aikatan gwamnati icpc suna neman a dawo matakai amma dai zuwa yanzu dai duk ba a samu amsoshi na kai tsaye ba ya nuna ita kungiyar tuc za ta shigo cikin wani al'amari domin ta bincika gaskiyar abubuwan da ke faruwa kenan. Sha Allah za mu shigo muna mun riga ma mun shiga dumu-dumu kamar ICPC da kai magana idan mu muka ba da dan lokaci muka su ma ba su yi komai ba muna haƙƙi ne a kanmu na tabbatar da cewa su ma mun rubuta masu wasiƙa ko mun ziyarce su mun ziyarci shugabansu mu gwada masa cewa wannan kalubale ne kuma muna buƙatar a gaggauta tabbatar da cewa an bincika domin samun hanyoyi ko kuma tabbatar da cewa an yi adalci sannan ma'aikatan da kuma take kulawa da tcn idan mun zauna da ita kanta tcn muka ga babu wani galaba da muka samu a tabbatar da cewa an yi adalci ina so tabbatar wa masu sauraro cewa hanyoyin bin kadin ma'aikatan tcn suna da yawa kuma in allah yadda za mu bi mu tabbatar da cewa an musu adalci sannan wannan yunkuri da ake so a yi na zalunci bata tabbata ba a ma'aikatan tcn na najeriya kwamarar a baya tore kenan mun yi kokarin tuntuɓar ministan wuta injiniya abubakar aliyu wanda aka tura korafin don ɗaukar mataki amma bai amsa saƙonmu ba zuwa fara wannan shiri Hakanan shi ma daraktan ilmantarwa na hukumar yaƙi da cin hanci ta ma'aikatan gwamnati ICPC Baba Ashir ya ce ba sa sako-sako da irin wannan korafi. Yana mai shawartar ma'aikatan gwamnati su rika amfani da damar da hukumar ta buɗe ta tsegunta duk wani zargi na hana a asarce don ɗaukar matakin da ya dace na rage mazambanta a tsakanin jami'an gwamnatin Najeriya. ICPC bisa dokan da ya kafa ICPC muna kwadaitar da jama'a cewa idan sun ga irin wannan hali na rashin gaskiya to su garzaya su kai korafi wa hukumar icpc ta yin amfani da kafofi da dama na ɗaya daga cikinsu lambar waya da zan bada yanzu sifili takwas sifili sifili biyu biyu biyar biyar hudu biyu bakwai biyu kalma guda goma sha biyu ne ba kamar yadda muka saba ganin wato alkamulan sha ɗaya ba yauwa to wannan shine ake kira a turance smart toll free line wadda ko kwana kai kana magana da icpc a wannan waya din ba wanda zai caje ka ko kabo kuma ba dai ka kira a ce ba ɗauka ba ma'aikatanmu suna nan kwana suke a wajen suna canjin aiki wannan ya zo ya ini wannan kuma ya zo ya kwana saboda haka wannan waya da na kira lambar waya duk wani dan najeriya kuma ba dan najeriya ba in dai har yana cikin najeriya ya kira wannan lambar ya yi korafi kan wani almundahana ko wani rashin gaskiya a ma'aikatu in Allah ya da ICPC za ta ɗauki mataki sannan kuma akwai muna da yanar gizonmu www.icpc.gov.ng idan kuma mutum bai samu daman yin amfani da waɗannan kafofi ba ya iya rubuta korafinsa kai tsaye zuwa hukumar ICPC ko dai a hedikwata nan Abuja ya zai bada ko kuma a ofisoshin mu da ke jihohi. To ji yadda abubuwan suke, amma alal hakika kamar yadda ka ce muna karfafa gwiwa wa 'yan Najeriya, har ma da abokan Najeriya waɗanda suka shigo domin harkar kasuwanci da kasashen waje idan an cuce su ko kuma sun ga wani cuta da ya shafi ma'aikacin gwamnati ko kuma eh, kamfanoni muddin dai mutum ya amfani da matsayinsa na wato eh, da aka bashi na amana ya cuci jama'a to lallai a gaggauta kai mana korafi hukumar icpc malam baba to irin wannan korafi da ma'aikatan wuta suka rubuta kan injiniya joseph chiroma almajiri din nan yanzu daga nan in kun samu irin wannan korafi wani mataki kuke dauka ne ba zan yi magana a kan korafi kai tsaye ba inda a gaskiya idan muka samu korafi na farko dai sirri ne saboda ba ma son shi wanda aka yi korafi a kansa ya juya baya ya huce haushinsa a kan wanda yake zaton cewa an yi eh, shi ya yi korafin nan to shi sa dokanmu ba ta ba da dama mu yi tsokaci akan duk wani korafi da aka aiko mana ba. Shirin ciki da gaskiya yana baiwa injiniya ciro ma damar shigowa don kare kansa. Hakanan shi ma ministan wuta na Najeriya wanda takardar korafin ta tsufa a hannunsa ya shigo shi ma don ya bayyana mana matsayarsa. Masu sauraro sai a biyan mu mako mai zuwa don jin wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. A madadin abokin aiki na Nasiru Admiral Hikaya daga nan Washington DC nisar fili hashin gumi ke cewa mu kasance lafiya. To dalla a gaishe ka. duka kuma duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin karancin lokaci ba zai samu kawo muku labarai a takaici ba a don haka sai an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe takwas agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe bakwai agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin alheri grace abdul ta taimaka min muka gabatar da shirin da jumbe hamza da ya ba da umarni da ma mu na wannan safiyar baba ya ko makirike ke sallama da ku salamu alaikum